Gaisuwa ta musamman gare ku 'yan uwa matasa barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na labarun matasa daga nan studio Kalangu sashen Hausa ni Rakiya Arimi ina tare da gorata Fantastic Fanta Shamsu yaya kike? Lafiya kalau kiki dami kika iso muna a maraitan yau. To kafin mu tsunduma cikin shirin namu na yau muna yi wa kiristocin kasar Nijar gabaki daya barka da sallah ta Pak sannan sai mu je garin Gaya inda masu tukin jirgin ruwa ke neman sake aiki saboda wasu dalilai sai daga takaitaccen rahoton namu wanda a cikin shi za mu kawo muku tarihin wata 'yar jarida mai gwagwarmaya kan incin mata a ƙarshe sai wasannin motsa jiki Kiki tun da annobar COVID-19 ta afkoma kasar mu mutane suka shiga sa takunkumi kala-kala. Saboda haka ne muka nufi wasu matasa domin samo muku ra'ayinsu a kan hakan. Yana ganin saka takunkumin baki na kariya yana da kyau domin kariya. Amma ya kamata a wayar da kawunan jama'a bisa saka takunkumi. A gani na ya dake a sa ɗan kyallen hankin nan domin mu tsare kanmu da wanga mugun cuta da yake kashe mutane a cikin duniya duka cuta ne wanda ake zahin kamuwa da shi kwayar cutar ba ta yaduwa a cikin iska amma idan mutum da yake dauke da kwayar cutar kana kusa da shi mutum zai iya dokawa kenan ina ba da goyon baya har yanzu akan wannan zancen hukumar babban birnin ya mai taza dokar sa takunkumi kowane iri a bainar jama'a in ma hijabi ne rawani ko kallabi inda har yana rufin mutan hanci tabbas fanta a wani bangaren kuma domin rage ma mutane fargaba da da zaman kadaici wasu masu shirya bukukuwa suke gabatar da shirye-shirye da suke cema show du confinement da suke yadawa a yanar gizo. Kuma wannan shirin na birge matasa sosai ga dai karin hasken da ɗaya daga cikin masu shirya shi da ake cema Altasla Maryam mai daukar rahoton. Mun ce cikin wannan yanayi dole a canza da abu guda ko ina ka wuce mutane maganar COVID-19 mu a matsayin mu na masu fasa'a aikin mu ne sosai na a canza idan a gayi ne na kawo shakatawa ga mutane domin kula da hankali yana gare mu a matsayin mu na masu fasaha. ga kowane ina gayyatar 'yan wasa uku bisa dandali mu ɗauki guda idan ya ƙare ya tafi wani ya zo muna ɗaukar 'yan kallo guda tara kawai tare da matakan nisantar juna na mita guda tsakanin kujeru. Kwanta duk da yanda ruwan isa ke gudu garin gaya cikin jihar Doso matasa masu tukin jirgin ruwa suna famar neman wata sana'a na daban. Ga dai ƙarin bayani kike a cikin wannan rahoton na Fadel Alu. Yawancin matasan kwalo na garin Gaya jikokin masarta ne amma a wanga zamanin wannan matasa sun yi yarbi da wannan ayyukan galgajiyar na ɗaukar mutane da kayansu a cikin kwalo Lallai kika ina da jinan masunta yanzu bana wannan aiki tare da kwale-kwale na daga Malambil zuwa Gaya ina lodin masara gari da tapioca. A da kamin kifi muke yi a yau baya da tasiri muna ƙetarawa da mutane yanzu muna ɗaukar kayan kamun kifinmu domin mu samu abin da za mu ci. Bisa kogin isa aikin ɗaukar mutane da kayansu ta kwalokwalo kwalo hakika ba dimun ba ne cin moriyar ta zama tabbas matasan na nuna wasu matsaloli. Matsaloli ba su karewa kamar shimfiɗar ruwan kogi da ke karewa misali amma kuma a jami'an sintirin ruwa suke karɓe komi na abin da muke samu kowace rana. A cewar faruwar wanga mai jirgin ruwa wa'annan matsalolin sun sa matasa da dama sun bar jiragen ruwan sun koma aikin kabu-kabu. Don furahi. Hawan babur na da sauki sosai fiye da shiga kwale-kwale kenan babu mamaki mutum ya canza hanya idan aka sauƙaƙa mana abubuwa mutane suna iya zuwa. Matasan da suka riƙe wannan aikin da suka gada na taimakawa al'umma sosai sai dai yawancin jiragen ruwan da suke amfani da su sun salwanta sosai daga daga ganin ido. A cikin takaitaccen mu na yau za mu kawo muku tarihin uwar gidan Nabaran Aminatu Jallo. Wai wace ce ita ma kiki? Fanta ina ganin baki santa ba. Uwar gidan Nabaran Amina Jallo wata matashiya ce 'yar jarida duk da ba jaridancin ba ya kasance burin ta tun farko. Ta tsunduma a cikinta ne har ta mayar da hakan wata hanya ta kokowa domin neman ma mata incin kai. Gare rahoton kamar haka. Aminatu Jallo na ɗaya daga matasa 'yan Nijar da ke haskawa 'yan lokutan nan bisa shafin yanar gizo ta ma bayyana cewar cikin makonnin da za su biyo za ta saka usul ɗin wallafawar wani hili bisa yanar gizo mai lakanin ofem magazine haɗe da web tv wannan hilin manufar ita ce kokowa don 'yancin mata na baran aminatu jallo tunima tana ba da labari bisa girkin kamfani na matasa da ɗiya mata kan shafin intanet Ofan magazine. ko kammala magazine hiri ne na ba da labaru a rubuce bisa takarda da ake sakarwa a kan layi na'urar gizo wanda manufarsa shine a shirya kuma a wallafa labaru na gari bisa rayuwar mata 'yan kasar niger da na nahiyar Afirka a jimirke. Bayan ta samu diplomar bak ɗinta a shekara 2009 ta buƙaci ɗaukar darasin ilimin zamantakewa. Madam Nabaran Aminatu Jallo ta lura da babban canji a cikin rayuwarta a yayin da wata kafar talabijin mai zaman kanta da ke yame ta buƙaci da ta gudanar da wani shiri a shekara ta 2011 bayan ta jinkirta sai ta amince har ya kai ta dukufa ainan wannan guguwar ta sa ta barin karatun da ta soma na ilimin zamantakewa siyasa ta kuma shiga jarida. Me yasa na zaɓi zama a jarida sai dai in ke muku kaddara ne domin ina jami'a ne an ka tambayin da in ba da labaru akan shirin safiya na duniya tv na yarda amma ina shakku daga baya dai na fara son aikin da nake yi a tele da kuma kuma ba da labarun da nake saman shirin nan. Ibrahim Yero ɗan jarida ne shi ma ya yi zaman aiki tare da ita tsawon shekara uku yana tuni da irin yadda take kamnar yin aiki mai kyau. Ina tuni da ita da wata mace da ke son aikinta sosai game da jarida wata da ke son aiki mai kyau ana iya iske ta da abin da muke kira a wannan lokaci wani hankalin turai ma'ana aiki tukuru tana son komi shi daidai kuma tana son wani aikin jarida na gari. Yau tana da aure kuma uwar ɗiya guda ce Aminatu Jallo ta tsunduma yanzu cikin fasalin freelance domin ta kula da lokacinta ita da kanta. Sai wasanni motsa jikin namu na yau. A yayin da ake bikin ranar da aka keɓe ta wasannin motsa jiki domin zaman lafiya da ci gaba a ranar Litinin 6 ga watan Afril da ya gabata, ƙungiyar wasannin motsa jiki Kwasini ta yi wa unguwar Fando 'yan kyautar kayayyakin wanke hannaye. Malam Ibra Isa Muhammad mai kula da kayayyaki a da'ira ta biyu shine ya karbi waɗannan kyautar. Haka ne fanta shi shugaban ƙungiyar Kwasini kin ya kira ga dukkan ƙungiyoyin wasannin motsa jiki na ƙasa da su haɗu su ba da kyakkyawan shawari akan yadda za a tafiyar da wasannin motsa jiki na ƙasa. ana muka zo ƙarshen labarin namu na matasa za ku iya sauraron wannan labarin akan lamba uku biyu biyar a kyauta in kuna amfani da layi Assalam.